ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم lalle waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi to Allah zai azurta su da shirya zuwa aiki na gari mai kaiwa zuwa ga yardarsa saboda imaninsu sannan ranar alkiyama zai shigar da su aljannatai na ni'ima waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu.